wa afhali muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da nuna mana wannan yini mai albarka na ranar asabar wanda yake daidai da sha uku ga watan shawwal wanda ya daidai ga hudu ga watan afrilu shekara tana ta 2026 kusa daidai da sha da ga watan shawwal shekara ta 1447 a wannan masallaci na abubakar siddiq wanda yake unguwar gini nan bayan kwallo police station mun taru domin gabatar da lakca wacce dr abdulkadir ismail zai gabatar mana akan zamantakewa tsakanin ma'aurata guda biyu ko sama ga haka adalcin zaman da kuma kulawa da haƙoƙin ma'auratan baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala cikin littafinsa rahmasa da jin kansa ya yi wa malam gamdaikatar wajen dukkanin irin kalmomi da kuma abubuwan da zai faɗakar da mu mu kuma ya datar da mu mu ji mu kamsa mai aiki da shi bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan zama albarka Allah kuma ya tabbatar da dukkanin alkhairansa baki daya ba tare da bata lokaci ba zan gabatar da abin magana ga shi malam dama malam sananne ne a gurin nan ba tare da cewar sai an yi wata doguwar gabatarwa ba alhamdulillah kusan dama duk ɗalibansa ne kuma sun san an san juna na ruwa Allah subhanahu wata'ala godiya da kuma roƙonsa ya ƙara wa malam lafiya ya datar da shi a kan abin da yake daidai malam assalamu alaikum bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah mune wa Allah godiya da ya tara ma wannan masallaci mai albarka da yake dauke da suna mai girma sunan babban sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq a wannan gari na Kano wannan unguwa ta unguwar Gini bayan kusa da Kokolli police station taken muhazarar ko abin da za a tattauna akan muhazarar akan karin aure ne karin aure dalilansa ko sababin da yake sawa a ƙara aure ya ya kamata a mu'amalanci waɗanda abin ya shafe su sannan kuma bayani akan bukatuwa ko rashin bukatuwa zuwa ƙarin auren idan za yi magana akan ƙarin aure ana magana ne akan aure shi ku aure sunar annabawa ce gaba ɗaya da suka gabata ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cikin suratul ra'd Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cewa annabawa da suka gabace ka ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya sun sanya suna da mataye ba mata ɗaya ba suna da mataye annabawa suna da mataye sannan kuma suna da zuriya wannan ya ramanto sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ne sai sa Abdullahi dan Abbas sai yake wa ɗaya daga cikin manyan ɗalibansa Ikrima maula Abdullahi ibn Abbas Abbas sai yake cewa me hana ka yin aure domin fiyayyen halitta a cikin wannan al'umma ya fi yawan wato mata ta fi yawan aure da ya zamanto ya yi saboda haka aure suna ce wanda idan mutum bai yi ba kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa masa ɗayan abu biyu ne ma ajzun aw fujo ko dai mutum ya kasa ne saboda waɗansu dalilai ko dalilin kuɗi ko dalilin cewa ba shi da lafiya ko wani dalili wanda ya zamanto na firgici ko dalilin rasawa au fujo ko kuma mutum ya sa badala a cikin zuciyarsa amma haka idan ya zamanto mutum yana da hali babu yanda za a yi ya yi jinkiri wajen amsa umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ce ya ma'ashar shabab ya ko taron samari minista ba a minkumul ba'ata falle ta zawaj duk wanda zai iya wato kusantar mace to yi aure sai na wa lil basari wa ahsanu lil farj wannan shi yafi sanya mutum ya rufe idansa ba tare da ya yi kalle-kallen da bai dace ba sannan kuma wa sanayin farj shi ne bai kare farjinsa daga fadawa abinda Allah ya haramta fadawa abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta kuwa shine abinda zai janyo mutum ya zamanto ya rayar da abinda ba shi ne aure ba aure yakan sanya mutum ya zamanto ya ci karabin addininsa kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wanda ya aure ya ci karabin addininsa to ya nemi cikon rabin addinin nasa wani abu daban manufa gowar ibada sallah azumi zakka da abubuwan da suka yi kama da haka wanda bai yi aure ba duk yunkurin da zai yi na ibada rabi yake gidan aka kwatanta da wanda ya yi aure da aure ne ake alfahari da samuwar mutum domin idan ya zamanto mutum an same shi ta aure babu inda zai ji kunyar ya bayyana kansa akan cani dan wane ne jikan wane ga yanda aka yi babana shi ya kusanci mahaifiyata kuma aka same ni akasin haka sai mutum ya zamanto yana jin tawaya a cikin zuciyarsa sannan kuma yana jin kunyar a bayyana shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala lokacin da ya jero manya-manyan zunubai a cikin suratul isra'i da yake wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala taqtulun nafsa allati harrama saboda wani lokaci mutum idan ya zamanto bai san asalinsa ba bai san babansa ba bai san waye ya zamanto yi alaka da mahaifiyarsa aka same shi ba to daidai yake da matacce a cikin yanayin yadda zai rayu rayuwarsa ba za ta zamanto mai kyau ba wannan suna ta annabawa sai zamanto ƙari akan haka kalla a samu annabin da ya zamanto mace ɗaya ce da shi annabawa sun kasance suna da mataye da yawa wanda ya zamanto ba su da mataye fiye da ɗaya galiban sai ya zamanto ba su aure ba kafin lokacin da ya kamata su yi mutum zai kirga annabi isa alaihi salam ko kuma annabi yahya wanda aka kashe shi kafin lokacin da zai zamanto ya yi a ɗaya daga cikin ruwayoyin cewa bai auren ba saboda haka aure fiye da ɗaya suna ce ta magabata haka idan mutum ya duba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu waɗansu wani daga cikin al'asharatul mubasharu na biljanna wanda ba mace fiye da ɗaya ce da shi ba sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu haka sidna umar radiyallahu anhu ya auri mace fiye da ɗaya sayyidina usman ibn affan haka sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu bayan wafatin nana fatima radiyallahu ta'ala anha yana da mataye da yawa ya auri mataye da yawa kuma ya haye ya su da yawa da kuma su gaba ɗaya da fal'a da zubair da su saboda haka ba bakon abu ba ne a musulunci ya zamanto mutum yana da fiye da mace ɗaya bai zama bako ba sai lokacin da aka yi nisa da musulunci wannan abin sai fara zamantowa bako har ake ganin cewa wani abu ne da kamar zai zamanto ta waya da ita ta farko ko kuma karya sake haƙƙi a wato matar da aka zamanto an kara mata aure ko kuma wani abin tashin hankali idan ya zamanto mutum ya kara idan ana magana akan ƙarin aure ana magana ne akan ɓangarori guda hudu ɓangaren mijin wanda shi bai ƙara auren ɓangaren mata ko matan da suka zamanto da matan suna cikin gidan sannan kuma ana magana ne akan ita sabuwa wanda aka ɗauko ta za ta shiga cikin gidan sannan kuma ana magana akan iyaye waɗanda suke da 'ya'yan wanda za su bayar domin ya zamanto 'ya'yan su zamanto su ne na biyu ko na uku ko na hudu a cikin wannan kuma kowanne idan mutum ya duba sai ga cewa akwai dalilai ko kuma akwai abin da ya kamata ya zamanto a gaya musu dalili na farko shi wanda yake kara aure akwai dalilai da yawa da malamai suka yi ishara akan cewa su ne dalilai da sukan sa ya zamanto a ƙara na farko akwai abin da ake kira al-istiqrar an-nafsi wato al-istiqrar nafsi zuciya ta samu nutsuwa nutsuwar zuciya ta kan faru ne mutum ya zamanto yana buƙatar ƙarin aure ba dan kuma ba sai idan dan matar tasa ta zamanto ta yi girman da ba ta buƙatuwa zuwa namiji kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu haka da nana sauda Allah ya kare yadda a gare ta wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunanin ko ya rabu da ita ne gaba daya ita kuma ta zabi cewa ta bada kwanakinta saboda akwai wanda za ta iya karba ta ba wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anhuma wato kwanakinta to girman shekaru wani lokaci yakan janyo mace ta fi saurin namiji kasancewar ba ta bukatar wato alakar da take tsakanin wato miji da mata saboda waɗansu dalili musamman da ya zamanto ta hayayyafa da yawa ko kuma ya zamanto jikinta ya yi saurin saki da yawa sai ya namiji yana da bukata ita kuma ba ta da bukata abu na biyu shine wani lokaci akan samu ita matar ba ta da bukata shi kuma namijin yana da bukata kuma bukatar ta sa ta haura bukatar ta ita kuma sai zamanto akwai tsuntata da takurawa a kanta sai wannan domin kar ya fada cikin abin da yake ba daidai ba to sai zamanto sai bukaci ya karo wata wadda za ta zamanto ta taimaka masa wato a biyan wannan bukatar taka na uku a cikin wato samun nutsuwar zuciya shine wani lokaci akan samu mutum sai ji zuciyarsa bata nutsu ba har sai ya shiga wato wato wani gwaji yana son ya gwada ya ga cewa me yake faruwa ne to wannan tajriba fitiya jadida wani abu ne wato mutum ya ga cewa sabon abu da zai zama ya gwada wani abu ne a ɗabi'ar namiji dalilin da ya sa kenan yake shiga gasa yawancin gasa da ake maza ne suke yi gasa na dukan jikinsu gasa ya zamanto a ce yau shi jarumi ne wannan ɗabi'ar tasa wani lokaci takan sanya kanca bari ya gwada ya ga cewa yaya wannan abin zai kasance me sabon abu a ciki wani lokaci domin samun nutsuwa shine biyewa abokai da kuma makusanta ya ga wane ya wane yayi wane yayi to duba da cewa yana ganin cewa shi dama a ka'idarsa ka'idar wato gasa ce to sai zamanto shi ma sai tunanin ƙara auren wannan abu na farko kenan abu na biyu shine wani lokaci shine mutum al-ishba an-nafsi wancan idan an ce misali wato al-istiqrar an-nafsi samun nutsuwa wannan kuma biyan bukata shi namiji idan ya zamanto bukatarsa ta ya kusanci mace abin ya taso to a lokacin yana tunanin cewa take yake samu Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali idan ya ga cewa wata rana yana zaune sai wata ta wuce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya shiga gida bayan ya shiga gida ya fito sai sabai suka lura kan cewa kanka da ruwa kamar yayi wanka suka tambaye shi ya rasulullahi ya ya ce a wanke ta wuce shine na je na biya bukata ta da Zainab binti Jahshin saboda haka idan ɗaya daga cikin ku ya ga haka ya je yana da irin wannan damar wani lokaci irin wannan bukatar takan zo mutum sai ga cewa a'a ta gidan ba haka take ba wani abu daban dalili kenan da malamai suke cewa idan mutum ya yi aure idan mutum ya yi aure ya samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da matarsa ta fari ya ga cewa auren nan ya yi daɗi sosai to daɗin auren nan sai fara sanya shi tunanin cewa ya ƙara aure wannan ɗabi'a ce ta rana muke idan aure ya daɗi sai ga cewa ran ƙara ƙaruwa saboda in ƙara samun daɗi haka na kuma idan ya aure auren bai yi daɗi ba sai ta samun tashin hankali a nan ma sai ƙara tunanin cewa bari ƙara aure domin ya zama tun samu wannan saboda haka duk yanayi guda biyu mace tana da zaɓi a zama mutum ya kirki sai a ƙaro mata aure idan ya zama to ba ta da kirki shi ma sai a ƙara mata aure sai a ƙara mata wata wadda muke shi namiji a koyaushe tajribar ta yake so yake in tun da ya ji daɗi to yana tunanin ya karo ma zai kara jin daɗi idan bai ji daɗi ba sai ya karo domin yana tunanin cewa zai samu jin daɗin idan ya zamanto ya ƙaro saboda haka wannan tunani ne da kwakwalwar namiji haka take kuma wani lokaci mace takan zamanto ba ta da lafiya ba ta da lafiya yadda ba za ta iya biya masa bukatunsa ba wannan rashin lafiyar kowane iri ne karewar lokaci kyan karewar lokaci a ballewar jini wani lokaci waɗansu abubuwa da shi ma idan ya zamanto zai dinka tausaya mata kan cewa idan ya zamanto ya dame ta da kusanta to zai cutar da ita to sai tunanin tun da bukata ce da ba zai iya kaucewa wannan bukatar bari ya karo wata shi yasa ɗaya daga cikin abokai waɗanda muke tare da su lokacin da matarsu ta su kamu da kyansa shekaru na baya can da ɗan jimawa matarsa sai ta yi kyan ali sai da ke cewa wani kai sauri ka kara aure kai sauri ka kara aure amma dai saboda yana tunanin kuma bari ita karya abin nan ɗinta haka har Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya karbe ta ya zamanto ta mutu da wannan kyansa din kafin ya zamanto ya kara aure wani lokaci kuma ba ƙarin aure ba ne a yawan jinin al'ada wani wata za ta yi kwana bakwai tana jinin al'ada kuma akwai mazajen da ba za su iya yin kwana biyu ya zamanto wasu kusanci iyalansu ba sai ga cewa warwarar wannan abin shine bari ya karo wata da irin wannan yanayi na cewa bari ya karo wata a lokaci sai ga cewa domin ya sauƙaƙa mata cewa inda ba zai zauna haka kawai ya zamanto bai biya buƙatarsa ba kuma yana jin tsoron kar ya fada abin da yake haramun sai zamanto ah, sai tunanin karin aure abu na uku wani lokaci akwai wato bukata ce ta al'umma wato social need wato bukata ce ta al'umma cewa akwai bukatar karin auren ba don komai ba kamar yadda malam muhammad al-aminu shingiri allah ya man rahama yake faɗa a cikin littafin sabuwa bayan a mujalladi na uku shafi na ɗari da goma sha hudu zuwa ɗari da goma sha biyar yake bayanin dalilan da ya sa lallai akwai bukatuwa zuwa ƙarin aure sai bayanin cewa galiban a rayuwa maza ba sa kaiwa yawan mata tun a can da kuma a zamani yanzu saboda maza suna zuwa wajen yaƙe-yaƙe sai su mutu wajen haƙe-haƙe sai su mutu wajen tafiye-tafiye yanda zai zamanto ko neman arziki ko waye sai su mutu shi yasa ko yanzu idan mutum ya duba ne ga cewa hadarurruka da yawa da ake a motoci in har an mutu da yawa a ciki za ga cewa ya galiban maza ne a ciki idan an je ya kukuwa ko a yanzu yanda ake waɗannan abubuwan a ce an yi kashe-kashe za ka ji labarin maza sun fi yawa akan waɗanda ya zamanto mata aka kashe za ga cewa mazan nan da ake kashewa yawanci galiban waɗanda suke samari ne waɗanda sun isa aure ba kamar yadda zai zamanto a ce tsohuwa ce ta riga ta zama tukutuku ba kuma wannan dalilin shi yasa idan mutum ya duba mu a wannan zamanin zai gaskata abin da shi malam Allah ya rahama yake faɗa zai ga cewa yanzu akwai ƴaƴa marayu da yawa a cikin wannan gari na Kano Kanana, mutum zai gansu waɗansu yaran ba su kai shekara shida shekara bakwai shekara takwas shekara goma waɗansu ba su kai shekara goma sha biyar ba a galiban wannan da ka gani ka san cewa babansu ba lallai ya wuce shekara talatin talatin da biyar ba ya tafi kuma ya bar wannan matar tana ta fama da wannan kuma tana buƙatar wato buƙatuwarta zuwa ga namiji bai kare ba idan kuma misali aka ce ba za a taimaka mata ba sai zaman to akwai matsala abu na biyu shine wato buƙata na al'umma gaba ɗaya shine maza maza da suke buƙatuwa zuwa aure ba su kai mata da suke buƙatuwa zuwa aure ba ma'ana mata sun fi faɗayin aure fiye da maza za ga cewa mace da ta fara kaiwa waɗansu shekaru tun wadakila tana neman gama primary tana shiga secondary school za ta fara tunanin aure tunanin da tunanin aure tunanin da tunanin aure sabanin ɗa namiji za ka iya samun shekara 25 a da shekara 35 a yanzu har 40 har 45 a gan shi wani yana zaune har yanzu yana karɓar wato abinci kwanansa yana nan a wajen babansa kuma baya jin kunya bai shiga ya karba ya fito a haka to wannan yake nuna maka cewa amma mace da zarar ta wuce 20 hankalinta ya fara tashi akan cewa ba ta yi aure ba 25 sai damuwa ta fara samun ta 30 sai ta fara ganin cewa an yakwa za ta samu to ma'ana mata sun fi sha'awar aure da wuri akan maza to tunda ko mazan nan wato ba ba gaggawar yin aure suke ba manufa? fa ba sa yin aure da wuri kaga dole wanda ya zamanto sai shirya za su yi aure ya zamanto su yi auren su yi ƙari saɓanin waɗanda za su zamanto suna jira waɗanda suke ganin lokacin auren su ba wannan kuma bukata ce ta al'umma tunda suna bukata ya za taimaka musu kuma mutum zai iya gaskata wannan abun idan ya je wajen saukar alkur'ani ko wajen idan ya je makarantu wato na gaba da secondary school ko makarantu ma na secondary school zai ga cewa mata kamar sun fi yawa ba kama ba ne sun fi yawa an zo sauka alkur'ani in a ce mutum ɗari ne in allah ya sayar da mafi karanci saba'in mata ne in an ci sa'a shi ne za a samu 20 maza ma waɗannan 20 ɗin maza gaba ɗaya za a ga cewa ba su isa aure ba a tunaninsu ba su isa aure ba a tunanin suna ganin cewa da sauran lokaci wadda yana tunanin nan da shekara goma ita kuwa da ta gama din nan a wannan lokacin tunani take Allah ya sa wani ya ganta a wajen sauka ya zo ya nemi aurenta kuma a yi wannan auren to saboda haka ke nan akwai bambanci da yawa yanayin yanda akwai bukatuwar cewa matan nan su gaggauta ya zama a samu wanda zai gaggauta ya aure to tunda wanda suka zamanto suna sama din kaɗan ne sai zamanto idan ba ɗauka suka yi fiye da da ɗaya ba sai zamanto akwai matsala abu na gaba shine um, shine wato su mata abin da yake hana su aure manufa dalilin da zai sa kasa yin aure kaɗan ne in akwai shi manufa ba shi da yawa kwata-kwata a cikin ɗari za ga cewa ba su ɗau goma ba amma maza suna da waɗansu dalilai da suna son su yi auren amma babu yadda za su yi su yi auren mace dan rashi ba zai zamanto a kima aure ba kimata aure ba za ta iya zamantowa ta tafi gwargwadon abin da ya samu ta tafi a wannan auren ko da wancan mijin gwargwadon abin da yake da shi ne kamar yadda a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne ma'aure aka ce kana da zobe ko da zoben nan na tama ne wani fa na karfe ya zamanto ka kawo a bayar ita mace ba ta karba haka to manufa shi namiji sai yana da wani abu zai yi aure amma ita mace ba lalle sai tana da wani abu za a yi aure ba za a iya cewa to shikenan ni na ɗauke komai da komai to tunanin namiji sai ya samu wannan abu sai zamanto yana jinkirta shi zuwa aure shi yasa ubangiji ya faɗa cikin alqur'ani wal yastatil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi wadanda ba su iya samun abin da za su yi aure ba to zamanto su kame hatta har lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai wadata musu kuma shi yasa cikin wancan hadisin ma na abdullahi ibn Abba abdullahi ibn mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man a wanda zai iya amma kaga ba a yi maganar mace za ta iya saboda da an zo ita fa biha wa ni'mat alhamdulillah dama ina jira sai zamantu to rashin cewa namiji akwai abin da zai abubuwan da za su hana shi talauci ne a wani lokaci ma ba shi da lafiya sosai yana jin yana nan yana ta neman magunguna har sai ya warke a wani lokaci inda zai zauna ne a wani lokaci yanayin cewa inda yake ba zai bari ya zama tarbiyya mai kyau ba da abubuwa da dai sabanin mace dai inda aka dauke ta sai ga cewa idan da ya to za ta samu dan abin da za ta ci zai to sai ta yi wani lokaci talauci ne wani lokaci rashin lafiya ne na namijin wani lokaci kuma wani abu ne na makamancin haka sannan mata sun fi da yake sun fi maza saurin sha'awa wani ba sha'awar su kokari suke su biya a gurguje shi yasa gwargwadon yanayin yadda mutum ya to ba mutumin kirki ba nan da nan zai iya yaudarar mata amma ba lalle bane ya to namiji wanda ya zamanto baya sha'awa a iya yaudarar saboda ba zai ma yi wajen da suke ba zai rinka nisantar waɗannan wajen to da za su iya zamantowa nan da nan a yaudare su to sai zaman to sai a kare su dan kar su fada cikin waɗannan abubuwan to babu wanda bai kare su ba auren daidai ba ne wadkila aure ne wanda za a kara sannan kuma idan akwai wanda suke da sha'awar ya zaman to suna da zuriya mai girma wato mutum ya ji yana da 'ya'ya saboda ko yana da wadata ko kuma yana da halin da zai yi ya zaman to 'ya'yansa ba guda ɗaya ba ne zai ga yana son guda 'ya'ya ishirin ko talatin ko fiye da haka mutum ya zaman to ya kula a nan garin akwai wanda 'ya'yansa in ka kirga guda saba'in yake kirgawa a ciki kuma sun rayu kuma ya kula da su kuma ya ci da su to idan da a ce misali mace ɗaya ya zamanto ya aura kaga wadakila ya tashi a yaya tara idan ya zamanto ta haihu da yawa ko kuma yaya goma sha biyu idan ya zamanto tana yin kwanika kuma haka na ga ta cewa ta jiga ta shi kuma yana son yaya fiye da goma sha biyu waɗanda suke da yaya fiye da goma sha biyu a wannan lokacin za ga cewa suna da yawan gaske kuma suna rayuwa kuma suna iya kula da waɗannan yayan nasu to saboda haka akwai waɗanda su kuma burinsu ya zamanto sun samar da al'umma mai yawa shi yasa a waɗansu yanayin idan saboda gudun cewa kar su kare kamar falastinawa idan mutum ya duba mutanen razza zai ga cewa da wuya ga mutum da mace ɗaya ba don haka ba latini isra'ila ta fi yawa amma a ɗan ƙanƙanin waje wanda dududu zai fi kilomita shida ba a inda suke rayuwa amma za a iya samun mutum miliyan biyu ba don komai ba saboda yawan aure kuma yawan kashe su da ake zai zamanto da yawan sauran suna nan suna karuwa da ba don haka ba da shi kenan sun zamanto wato kamar wato loma guda ɗaya wanda za a zo a cinye su amma yawan haihuwar sai janyo cewa suna nan ba zamanto sun tafi ba wannan bukatuwa ce ta wato al'umma wato na society don ya zamanto idan muka dawo kan shi namijin wanda ya wannan dalilansa ne da za su sa shi ya ƙara aure amma idan ya zamanto ya ƙara aure ya ƙara aure akwai abubuwa da za su zamanto sun same shi waɗansu abubuwan da za su yi matasiri wato a zuciyarsa daga cikin abubuwan da za su yi matasiri a cikin zuciyarsa shine samun jin daɗi da farin ciki galiban wanda ya zamanto ya ƙara aure za ga cikin farin ciki za ga yana murna za ga cewa yana fatan cewa in Allah ya sayar da shi ba daidai yake da ragowar mutane ba wani darajarsa ta ɗaga a cikin abokansa yana ganin cewa shi ba daidai yake da su ba ba cikin ragowar mutane yana ganin cewa ya ƙara ɗaukar nauyi kuma wannan da yake ɗabi'a ce ta namiji wanda yana son ya ɗau nauyi ya ɗau nauyi to wannan ɗaukar nauyin sai ya ƙara bashi wato kwanciyar hankali da nutsuwa ya ga cewa yau fa na zaman tokar to kuma abu na biyu da zai kara mar shine zai kara mar zagewa da dagewa inda bigila yanda yake neman abin da yake nema na duniya sai ga cewa ya kara zagewa ya kara dagewa akan neman abin da zai kara kula da waɗannan abubuwan abu na uku da wani lokaci yakan faru shine wato wato mukarana auna sai zaman to ya ringa auna tsakanin wani. sai ga cewa da abu kaza ya samu a wajen wannan ga abu kaza bai samu a wajen wannan ba kuma babu mace mata guda biyu da za su zamanto iri ɗaya sak in ka zo ka sa babu su kowace mace tana da wani abu wanda wata ba ta da shi ko a cikin mata yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Khadija tana da abin da na Aisha ba ta da shi na Aisha radiyallahu ta'ala na tana da abin da na Khadija ba ta da su tana da yarantarta tana za su iya tsere da manzon Allah za su iya zamantowa su yi mar abubuwa irin na yara kanana wanda zai zamanto mutum wani lokaci yana buƙatar irin wannan abubuwan na yarinta sannan kuma akwai abubuwa wanda zai zamanto da kulawa da ɗaukar nauyi kamar yadda uwa take yi zai samu a wajen Nana Khadija radiyallahu ta'ala na wannan wani lokaci mutum sai ga cewa ya fara muƙarana wance ga yadda take wance ga yadda take galiban da wuya ga mutum ya samu yayi aure ya zamanto babu wannan kuma shi yasa shi ma ba zai so ya gansu wato kamar wato wato kwabo da kwabo ba shi ma ba zai ji daɗin yanayi idan wannan ta yi kaza sai samu hucewar a waje kaza nan idan wannan ta yi sai samu hucewar a waje kaza to wannan mukaranar da zai zamanto ya samu sai zuciyar su zamanto ta so waɗannan abubuwan kuma ya zamanto cikin wato farin ciki to sannan daga cikin abubuwa da zai samu na tasiri a cikin zuciyarsa shine wato farin ciki da zai rinka samu wani lokaci da rigegeniya da gasa da ake a kansa zai ga cewa wance tana kokarin ta faranta mar saboda wance ta faranta mar wance ma ta faranta mar wance ma ta faranta mar rai dan ba labari cewa da ya auro ta ita wanda aka auro din sai ya zamanto bana ce sai zaman tunan da dan kudin da yake wajen ta ta zo ta siyo abin goge takalmi da waɗansu abubuwa da waye in zai fita maimakon sai ya dan fita ya je ba a masallaciyar irin a tsaya din a dan goge sai zaman to ta iya ta goge mata ta sai zaman to ya sai din dan kudin sa ba zai tafi sannan kuma zai fita tun daga gida express din sai yake fita ita ma uwar gidan sai ga cewa ita ma ba za a bar ta ba sai ta sai ta siyo irin waɗannan abubuwa abu na biyu shine sai ta kara sai zama to yana motarsa sai ta siyo kayan abin nan morning fresh da waɗansu abubuwa sai ta ta iya wanke mota nan da nan kafin ya fita sai ta zage ta ɗebo ruwa ta wanke motar na motar ta fita takas war gidan ita ma take ganin cewa ita ma ya kamata ta yi waɗannan to wannan competition din da ake yi mutum yana jin daɗi akan cewa dan kai ne ake yi ɗaya daga cikin wanda wani dattijo a nan cikin gari malam faɗin uwar da yake ba inda ya ɗan juma ana gina sun yama muke a nan cikin gari ne ba wai a wannan ba kusa kusa da nan amma ba babarbare ba ne ya kasance yana da matansu guda biyu ba ta ne mutum ya irin abin da yake yana da matansa guda biyu idan ya zamanto wani lokaci kawai sai su kama rigima a kansa ta cikin gida shi kuma sai ya ɗauko kujera sai ya fito waje sai kafa kujerar a waje yana zaune mutu wanda zai wuce sai ringa jin titif titif a gida ya ce anan ah, guburo me yake faruwa ya ce ah, da ni ne ana yi dan yi ne ana yi eh, saboda haka wani lokaci mutum yana son ya zama to ba cewa ne mutum ya ba amma dai ko yaushe idan kaga ana gasa a kanka za ka ji cewa alhamdulillah ashe kai din nan ma ba na wasa bane ka kai wani mataki a kanka ake waɗannan rigima ba ba na yi magana yi magana irin yanda alan gubro yake ba amma dai yanayin dan ne ana yi saboda kai ma ka san dan kai ake yi kaga wannan tayi gobe wannan tayi gobe wannan tayi gobe wannan tayi to kai ma sai ka ƙara ƙaimi sai ka ga cewa me ka iya yi to wannan wani lokaci akan samu wannan muƙalar mukarana mara kyau ita ce mukaranar kana kokarin cewa ke kina yin kaza ke kin yin kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa mata ba a zamantowa wato zamanto wato halin da kake so ya zamanto ka samu ɗari anan ka samu babu ita babu ita wannan matar wannan sai a aljanna kamar yadda jiya nake faɗa inda a ce abin da kake bukata gaba ɗaya ka samu to aljanna ba ta da ma'ana aljanna ba ta da ma'ana amma dole kana da tasgaro da tawaya ka rasa wani abu domin ka rinka tunanin cewa wannan ya ta aljanna ma samu da insha Allah aljanna sai zaman to ka da aljanna shi yasa ka rike ta ka kula da ita saboda ka zaman to kun tafi tare wallazina alhaqna wallazina batun zuriyatu bi imani alhaqna bihim zuriyatu ke muka je aljanna za ka ga mata muka je aljanna duk baki wannan abun ba kan da hankalin ki zaki zaman to ai ta ba kaza da ka. kana wannan farin cikin sai zaman to sai zaburar da kai ya kwadaitar da kai kamar yadda dalibi za ga cewa ya dage kokarin sa ne duk abin da lecturer zai mar duk lokaci da zai sa duk waye ai ba komai muka samu certificate din da ai ke to wannan certificate din ka aljanna ce saboda haka wannan mukaranar sai mutum ya zama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin la yafruku mu'minun mu'mina mu'mini baya tsanar wata mu'mini in kariha min ha kulukan idan ya zamanto akwai abin da baya so tare da ita radiya min ha akar zai samu wani halin wanda ya zamanto nata sai ga cewa ya yi mata saboda haka koyaushe mutum wannan ne wata za a ga cewa tana da zafin nama za ta yi aiki za ta dafa maka abinci za ta yi waye a wata kuma ita iya gyara gida take gyaran jiki ado da waɗansu abubuwa ita kuma wannan ba ta iya ba sai zaman to ka samu waɗannan abubuwan lokaci kana da baki sai zaman to ita waccan sai ga ta ɗauka wannan kuma lokacin da kake tunanin cewa kana son ya zaman to ba sai ka kalli wata ka yi sha'awarta a waje ba ita kuma wannan ta ɗauke maka hankali zai ga cewa kamar wannan na cika shi wannan wannan na cika kashe wannan a ciki amma idan ya zama to mukarar na karin cewa wance ke ba ke yin kaza ba ke yin kaza ba a musulunci ba a samun mutane guda biyu ya zama to kuma halayen su daban ka dole wani sai ya tashi ya koma halin wani shi yasa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala yana da sanyin hali sayyidina Umar yana da zafin hali wanda Allah bai taba cewa sayyidina Umar kai ba za ka zama to kamar sayyidina Umar ba sayyidina Abubakar ba ta ganshi da sanyin halin sa kai maka koya ka dinga haƙuri kai kuma sayyidina Abubakar wannan sun yi sanyin naka ya yi yawa ba ta an koyi sai na Umar wata dan gada za Allah bai taba gaya musu ba amma kowanne sai mu amalance shi a bisa halinsa biyarsa sai zamanto kuma kowanne sai ya amfani a inda ya kamata ya amfani to haka ita kuma matan haka za su zamanto su amfanar da kai a irin wannan yanayi abu na uku shine kalubalen da zai samu na tasiri shine yin adalci adalcin da ba a nema a wajensa shine ba zai iya daidaita soyayyar wata ko soyayyar su daidai ba walan nan bainan nisa'i walau harastum duk yanda kuka zo ku yi wannan adalci a wajen soyayya ka fi son wance akan wance ba za ka iya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wa ka fi so a mata sai yace na Aisha radiyallahu anha gowar kuma fa sun sani ba wai ba sani bane sun sani to amma abin da yake adalci shine a rabu abin rabon kwana wajibi ne mutum ya zama ya adalci da ake nufi da rabon kwana ka kwana nan ka kwana nan ba lallai alakar mace da namiji saduwa ya zama ya zama ya shiga tsakanin ku amma dai kwananta ne kwananta ne abin da ya zamanto na ciyarwa abin da ya danganci tufatarwa abin da ya danganci wato kula da abin da yake haƙoƙi wanda musulunci ya janyo dole mutum ya zama ya adalci idan namiji bai yi haka ba ranar kiyama bayan da za a yi tashin har kiyama zai tashi da shanyewar jiki wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ci wanda yake da mata guda biyu ya zama to bi adalci ba tsakanin su za a tashi shi ranar alkiyama wa jismuhu ma'il in ba jikinsa ɗaya ya shanye saboda haka a ce wannan taro na turere ne na alkiyama mutum kuma ya zo yana jan kafa da shanyewar jiki ya samu stroke a ranar alkiyama to ba ta karamin tashin hankali ba ne saboda ture kada za a yi da bige kada za da faduwa da mutum zai to gara ma mutum ya adalcin a duniya saboda kar ya samu wannan tashin hankalin a larayya saboda haka wajibi ne zamanto a yi adalci saboda haka a cikin idan ya zamanto an yi kari ɗaya daga cikin tasiri da mutum ke samu shine ko dai mutum ya ci gaba da kyautata wa ɗaya daga cikin ko su biyun gaba ɗaya ko kuma ya zamanto ya samu tasgaro a cikin kyautata, wani sai ya ji cewa ga wanci ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza gaba ɗaya kuma sai rataye ɗaya rai da uwar gidan sai rataye ta ko kuma ya zamanto bayan ya yi auren sai ya fuskanci cewa wannan ita wadda ta zo ɗin ta biyu ko ta uku ɗin ba komai waje ba ta da duk waɗannan abubuwan sai ya zamanto tana gidan amma a rataye da ita da babu duk ɗaya sai abin da uwar gidan ta sa ta sai ya zamanto a mai da ita baiwa a cikin wannan gidan to wannan istimrar aul fashal ɗaya daga cikin abubuwan da zai zamanto ya mar tasiri ke sai kuma ya kula domin haƙƙi ne da ya ɗauko na ƴar waɗansu ya zamanto ya kawo wajibi ne ya zamanto ya kula da waɗannan abubuwan. saboda haka na miji ya zamanto wato ya zamanto ya kula da wannan kaga na tsawaita akan miji wani in saurin ta mace ta farko wato wanda aka zo aka samu ita matar ta farko na ce mutane hudu nake so yi magana a kansu shi miji a takaice abinda zan faɗa a kansu ke. to sai ita matar da aka zo aka samu wataƙila ita ce kamar mu ce ita ce uwar gida wanda ko kuma su su biyu ne aka zo aka same su na farko abinda malamai suke cewa ya kamata ta kula da su shine ta sanya ta yadda san cewa cikin ta cewa Allah ne fa ya halatta masa ta tunda Allah ya halatta masa ba ta da damar da za ta ce ita ba ta yadda da wannan abu ba yaddarta da abin da Allah ya yadda da shi shine rabautar su da tsirarta abu na farko kenan abu na biyu shi ne tana da lada mai girma saboda haƙuri da ta yi a zuciyarta saboda wanzu Allah sallallahu alaihi ya faɗa babu mamin musulmi babu wani musulmi yusibu wasabun wala hammun wata damuwa ta same shi ya zama to ya haƙuri sai Allah ya sanya mar wannan ya zama mar kafara da kuma ɗaukakar daraja a ranar kiyama. saboda haka tana da lada tunda ba haka ta so ba babu wanda zai zama to ya so kanci yana zaune shi shi kadai a zuwa ce dan matsa ga wannan wajen muraba da kai da wani saboda haka za ta samu lada lada mai girma saboda ta karbi abin da Allah ya hukunta ya kaddara abu na uku shine ta yi wa kanta wato ta fa wa kanta wato ruwan wato sassauci ta duba kan cewa wanda suka fi ta kima da daraja da matsayi a wajen Allah su ma an yi musu waɗannan abubuwa idan ta ɗauka ta ɗauna na Aisha radiyallahu anha na Aisha radiyallahu ta'ala anha bayan na na Sauda bayan wafatin na na Khadija radiyallahu ta'ala anha manzo Allah Sauda ya aura radiyallahu ta'ala anha bayan ya aure ta ya aure na Aisha duk ragowar waɗannan matan da suka biyo baya bayan na Aisha radiyallahu anha to darajar na Aisha da matsayinta da kusancin mahaifinta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kasancewar ita ubangiji ne ma ya nuna masa ita cewa ga matar da za ta zamanto matarka kuma aljanna ma tana tare da kai kuma aka yi mata kari karin aure saboda haka kuma ta karɓi wannan to mutum ta duba kan cewa ashe ita sai ta gode wa Allah tunda bata kai matsayin na ba za ma ta kai ba amma kuma aka kara mata aure sai zaman to wannan wani abu ne da zai dan kawo mata dan sassauci ciki abu na uku shine ta nisantar wa kwakwalwanta tunanin cewa ai tun da ya kara mu aure wulakanci ne da kaskanci dan yana ganin cewa bai isa ba ƙarin aure a wajen namiji ba isa bace ko rashin isa alin aure a wajen namiji dalilai ne da muka zamanto wani lokaci kawai ya ga abokinsa ya yi shi mai wani lokaci kuma tsautsayi ne bai yi tunanin auren ba kamar ma ba irin abokiyar birminsa ba kawai sai haɗu da ita Allah ya ce ina son ka haihu da wanci kawai sai ga ya yi auren a rasa to wannan wani ne haɗa shi da wanci ba ma abokiyar abin nan ba ma ko ya aka yi wannan kuskure ne ko ne Allah ya kaddara sai an samu rabo tsakanin waɗannan abubuwa saboda haka ba alakar wai cewa wulakanci bane ko ta gaza bane ko bata isa bane galiban da ga cewa waɗansu sun yi aure ko ana samu dewa yawa waɗansu sun ƙara auren idan ka kalli ta gidan da ta wajen sai ga cewa to me ya kalla a wajen wannan ta wajen wanda ta zo mun ta biyun ya ƙara ta to Allah idan ya hukunta abu Allah baya tashin abu saboda haka ba wai kaskanci bane ko kuma wulakanci bane yake janyo abu na uku na na biyar na biyar a cikin abubuwan na faɗa cewa kanta yaddar wa zuciyarta cewa saboda ya fara daina ƙaunarta shi yasa ya aure galiban wani lokaci kamar yadda ɗaya daga cikin matan larawa suke faɗa take cewa man hubbu illa lil habibil awwali shi soyayya farko din nan yawanci wanda ka so da ka sha wahala kai waɗansu abubuwan ba wani dalili mai ƙarfi ba za ka cewa soyayyar ta baya iya fita daga cikin zuciyar shi yasa za ta iya yi maka abubuwan tashin hankali da yawa inda a ce neman auren ta kai ka je yi ta yi maka wato ɗaya bisa goma cikin abin da take maka tana cikin gida na tuni ma wani labari ne kowaye zai ce maka kai hakuri mahaifinka ne zai ce ba dan Allah ya hakuri in dai ba so ake kuma shiga wani yanayi ba na hakura da wannan auren amma bayan ka aure ta din sai ga cewa tana kuntika abubuwan da inda wani zai ji labari za zai ce lalle wani lusari ne amma kai kuma kana zaune da ita ala me dalilin wannan saboda dalilai da yawa itibari itibari da wani lokaci ba ku da yaya da ita amma kana zaune da ita a hakan haka ba ba don kwaye ma saboda wannan shi alamar don alamar don soyayya ba tana nufin a yi maka abin da kake so ne. ai ɗanka da yawa za ka ji kana tsananin son sa wani lokaci ɗan nan ɗan banza ne ba abin da yake maka wannan zai burge ka amma kuma kana son sa in an taba ki ka ji kawai ranka ya baci saboda ne saboda kana son sa amma kuma baya yi maka abin da kake so saboda haka ita soyayya ba wai yana nufin cewa sai ana yi maka abin da kake so ba soyayya shine za zan iya sadaukar da wani abu saboda wani mafi girman alama da mutum yake gane cewa akwai soyayya kenan to kuma wannan soyayyar yawanci kafin kai aure babu shi saboda dalili kankani zai ce na fasa wannan auren dalili kankani sai ka fasa amma aure in aka fara gaya mutum waɗansu abubuwan da wani yake shanyewa ya jure ya fito waje je aiki ya yi murmushi ya koma gida yana jin tsoro in zai koma cikin gida mutum a gaya mar ba zai iya yadda ba saboda ne saboda ya yadda zai sadaukar saboda ita saboda haka kar ta taba yaddar wa kanta wannan da ta yaddar wa kanta ta zamanto ta fada cikin matsala yanayin cewa kuma sannan abu na wato na bakwai shine da zarar ya yi aure da zarar zai iya gane falalarta da ka san abin da laraba suke fara wa bi ya ta tabbai ta a ashiya'u sai kana da kishiyar abu sannan kake iya gane amfanin ɗaya mutum baya iya gane amfanin lafiya sai ba shi da lafiya ina ce kullum lafiyar ka kalau baka san muhimmancin lafiya ba amma da zarar cewa yau mutum ya kamu da rashin lafiya dama haka ake shi sa wani tijo da aka zo bayan an zo an samar oxygen oxygen din nan awa ɗaya ana magana ko awa nawa ne ana magana wajen dubu talatin dubu talatin yace dama abinda muke shaka kullun kullum kullun kullun kullun Allah yake ba mu ba tare da mun san muhimmancin sa ba dubu talatin ake bayarwa kafin ya fito daga asibiti kullum sai ga bil yana hawa yana hawa ana ta samun oxygen sai an samun oxygen shi ashe ba karaman ni'ima muke ciki ba to ni'ima kakan sani ne ko kuma abu kakan iya fahimtar sa ne da kishiyarsa saboda haka da zarar mutum ya aure zai iya gane cewa lalle wanke kaza ce lallai abu kaza da nake ganin cewa bai yi ba abu kaza ashe ya yi ko kuma yana tana da alkhairanta a ciki ba lokacin sai gane alkhairanta sai gane abubuwa da yawa saboda haka ita wadda aka kara wadda ta yi aka kara wa aka kara wa aure ta sa wannan a cikin ranta cewa zai gano waɗansu alkhairanta da yawa abu na gaba wato na ƙarshe da zan faɗa ga ita wadda ya zamanto ita aka zo aka tarar shine wani lokaci takan samu ranar lokaci ga cewa wata tana zaune a gida ba ta da lokaci ita ce kaza ita ce kaza da an kawo wata zai zamanto za ta iya samun dan sa'ida na wani lokaci a cikin waɗannan abubuwan to wannan samun sa'idan sai ga cewa za ta iya abubuwa da yawa wannan game da wanda aka zo aka tarar ke sai hakuri kuma waɗannan abubuwan tana da su Sosai sai ita wadda ta zo ta biyu ya kamata ya zamanto ta san cewa akwai abubuwa na kalubale da kuma abubuwa wadda za ta zo ba. abu na farko shine ita sabuwar zuwa ce a cikin club din ko a cikin organization ko a cikin wannan wato wato wato mu'assasa cibiyar da ta zo ta samu cibiyar zamantakewar aure kila ta zo ta samu ta farko ɗayanta ta biyu uku to wannan samun da ta yi ta san cewa fa sabon member a cikin club sabon abin na ci ba daidai ke fada tsohon memba ba tsohon memba yana da waɗansu abubuwan da ya zamanto gara ka yi a hankali har ka gano cewa yaya za ka yi ya zamanto ka ciri ka wato ka samu zuciyar waɗanda suka zamanto suna nan saboda shi akwai abin da ya saba da shi a cikin gidan wannan abin da ya saba da shi ya zame masa al'ada saboda haka sabon memba sai ya yi a hankali kafin ya zamanto yi dalili kenan da ake buƙatar idan ta zo ya zamanto ta ƙoƙarin ta koyi hakuri ta koyi juriya ta koyi waɗansu abubuwa da zai zamanto ta hakura tana kallon su ta yi abu na biyu shine idan ta fuskanci cewa yana girmama matarsa ta farko yana girmama ta kuma yana santa to wannan galibi yana nuna mata cewa fa yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da matarsa ta farko kuma kamar yadda na faɗa ne wani lokaci ƙarin aure dalilin ƙarin aure shine na ji daɗin auren nan barin ƙara ƙara aure don ƙara jin daɗi saboda haka kar ya zamanto ta yi tunanin cewa kawai ta shigo to kawai ita ce komai to sai zamanto jin daɗin da yake na daɗin na wanda shi ne dalilin da ya sa ya ƙara auren sai wannan ya zamanto sai ta zo ta lalata mar jin daɗin sa na farko sai fara tunanin cewa gaskiya da lalata min jin daɗin nan da nake yi ran hakura da wannan auren shi yasa waɗansu za ga cewa ta shigo kuma sai zamanto amarya ta fita har waɗansu suna cewa ma ai yanzu amarya ta fi saurin fita akan uwar gida in an shigo sai a bar amarya sai ta zamanto ɗan kwanaki ta fita ba dan koyi ba saboda wata tana tunanin cewa ai baya jin daɗin ta gida shi yasa ya ƙaro ta alhalin al'amarin ba haka wani al'amarin yadda yake shi ne wani lokaci jin daɗi ne ya sa saboda haka ka fuskanci wannan daga cewa yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ki ga ƙara mar kwanciyar hankali da nutsuwa da abin da za ta ƙara a kan abin da ita waccan take yi sai mijin sai ji daɗin zama da su abu na uku shi ne ta sani kan cewa yawanci idan an ƙaro aure wadda aka karo aurenta nufa wadda ta shigo daga baya ba ga cewa ita ce karama ita ce kuma ba ta da experience kamar wadda ta zamanto ta gabata saboda haka ma'ana za ta zo ne ta yi gogayya da wadda ta zamanto ta fi ta gogewa ta fi saninsa a da ta shekara goma da shi ta san murmushinsa ta san rashin murmushinsa ta san wahalarsa ta san inda yake ta fara gane shi ita fa sabuwar zuwa ce to a sabon zuwa saboda haka sai ta yi a hankali yanayin yadda za ta iya gane cewa me za ta yi ya zamanto ta ya fi kyau na ta ya fi cika na ta ya fi kamala duk da cewa tana da karancin shekaru amma idan ya zamanto ta yi kamar yadda ita ta farko ta yi lokacin da aka auro ta to ba ta zauna lafiya abin da nake nufi shi idan kai auren fari galiban za za ta yi maka shirme saboda kai ma a lokacin a kana dan yin shirme shirmanka saboda haka za ku yi shirme shirme shirme a gida to idan ta biyu ta zo kar ta yadda ta yi irin shirman da mata farko take yi saboda galibi namiji baya karbar shirme bayan ya to ya dan fara jimawa da aure abu na gaba shine za a kulla mata wato za a yi kulle-kulle za a yi makirci za a yi waɗannan abubuwan kar ta yadda ta mai da makirci da makirci domin ka'ida ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli idan mutum ya kulla makirci abin da ya dawo kansa saboda kar ta yadda ita ma dan an kulla mata ta kulla sai zamanto rayuwarta ba zai taba daɗi ba shi yasa waɗansu idan suka zamanto sun shiga har su gama rayuwarsu za ga cewa a cikin wato wannan tashin hankali da rashin nutsuwa suke har zuwa rayuwarsu ta kare abu na gaba shine wanda zan ce shine ta ji tsoron Allah idan ya zamanta ita ta shiga kar ya zamanta ita ce za ta fara kaidi da kulle-kulle da abin da zai janyo a tsanuwar can idan ta yi haka ubangiji subhanahu wata'ala baya kyale wanda ya zamanto ya kullawa waɗannan da suke zaune wato suka zauna lafiya ya zamanto kuma ya barta ita ta shafa sannan idan ya zamanto mijin yana yawan kawo mata wato wajen kin ga ke kaza ke kaza yin kaza yin kaza to ta sani cewa yanayi wa ɗayar ma haka wani ba ɗabi'ar ta ce wani ba idan ya zama to yana yawan kwatance aike ba kya yin kaza ko kina yin to ita ma waccan haka yake mata saboda haka ta kwantar da hankalin ta ɗabi'ar ta ce sai zama ta wuce abu na wadakila ganin lokaci ya ja bari mu tsallake in tafi wajen iyaye maza da mata akan waɗanda su ne suke aurar da 'ya'yayensu zamanto an yi ƙarin aure da su kudin ya sani kan cewa wato yarsa ta zamanto ko yarki ta zamanto ita ce ta biyu ba ta waya bace ba ta waya bace hasali girma ne da ɗaukaka a ubangiji bane wata'ala ala ya zamanto ya girmama domin akwai waɗanda za su zamanto sun zo ɗin kuma sun tafi haka ba su samu wato aure ba a da muna jin abubuwan yana faruwa ne a kasashen larabawa da turawa domin idan mutum ya ɗau kasar maroko wanda waɗanda suke neman su kawo mana irin halayen da suka shiga a kawo mana shi a yi mana dokoki irin nasu duk mace ɗari duk mace ɗari daga wanda ta shekara shekara goma sha takwas zuwa sama a duk ɗari irin wannan to guda saba'in da biyu ba su da aure an bayyanta abin da ya gini biyu ba su da aure kuma ba tunanin za a iya samun auren saboda dokoki ne aka ka shishin shimfiɗa musu wanda namiji ma ya gani ya ce garin zama na haka ba auren kamar yadda turawa su ma suka shiga yawanci za ga cewa ba sa son su yi auren saboda yanayin yadda ake shiga wannan aure a ce mara in kai in ka ka ta za a kwashe gidan a bata an kasa ta za a raba dukiyar ku a bata za ka to bayan kai ka sha wahala ta shigo shekaran jiya sai ta fara fitintunu sai kuma a ce shikenan a ba raba dukiyar ka bayan ka shekara goma ishirin kana shan wahala ka tara ka ɗauko ta ka kawo ta wai kana sakin da sai a ce gidan waya shikenan a raba gida biyu wani addinin ajiye wani addinin musuluncin bayan wani addini ne za ka zo ka nema abinka wani ya zai karba ba a cin dukiyar musulmi ko ba musulmi ba bil wannan shine cin dukiya bil to wannan sai ya janyo su a rukunin sai ya ga dan zauna ba aura in ya so ya je lalata da waɗansu abubuwa tura sun dade suna yi yawanci kun san yawanci da yan kwallo irin su da ronaldo da waɗansu abubuwan nan ma so dare yau ya ɗau wannan ya yi dadiro da ita kwana ɗaya biyu ya sallame ta ya dadiro da ta haihu ya ma ce eh, ina son 'ya'yan amma dai ba za a yi aure ba kwanaki ina jin kun ji wani ɗanbal wanda ya zamanto bayan ya yi auren an gama an yi komai sai zamanto ashe ita dama tana dumbu-dumbu ta kwanta tana tunanin cewa za ta zo ta a zo a kwashe kuɗi shikenan sai aka zo aka kama shi dan balarabe ne balarabe ne dan ballo sai aka zo aka je kotu aka zo to shikenan tunda kun rabu gashi nan za a ɗau kuɗin ka shi to ai shikenan sai aka je aka duba akawun din babu kuɗin sai na ina kuɗin sai yake cewa kuɗin sa ashe duk gaba ɗaya babu sa ashe na babu sai yake tura akawun din babu sa saboda kuma kudi ba nasa bane kudin ba ta yayi kawai ba ta na bawa kuma wannan kudin ta ne saboda haka kirikiri tana kallo ya zamanto ta yi asarar sa ta asarar kudin wannan abin ya fara zuwa waɗansu yanzu an fara a nan ɗin saboda waɗansu da suka to kururuwar waɗansu sai to yanzu suna yin saki domin su samu kudin shayarwa kudin abin nan custody wannan hidimar da zai to kuma ana samun irin wani a lokaci dalilin za a ga cewa a yi auren iyaye su fahimci cewa ladan da wannan za ta samu da kuma farin ciki da zai yi da ita da ma daga baya abubuwa su canza za ga cewa ba karamin al'amari ba ne a ciki sannan abu na gaba shine wato wato yanayin cewa iyaye su fahimci cewa ita samar da zuriya wato zuriya ɗayi ba da ake wani lokaci dalilin da ya yasa kenan ake ba da 'ya'ya domin a samu wato a haɗa wannan alaƙa shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu kun ga da girman shekarun da waye ne mun sayyidina Ali ibn Abi Talib ya aura mar ya aura mar ƴar na na Fatima radiyallahu a lokacin ya girma da shekaru yake bana bukata amma dai ina son ya zama tun zuriya ya zama an hada wannan zuriya to wani lokaci akan hada sai ga cewa zuriya ta hadu da zuriya sai zama tun an samar da waɗansu abubuwa saboda aka dunkule dan ce waɗannan bangarorin da ake da idan za a ƙara aure dukkan su ya shafe su shi miji ya ji tsoron Allah ya san cewa akwai nauyi a kansa da waɗannan abubuwa da na fara na biyu ita mace wadda aka zo za a tarar da ita ta yi kokari ta bi waɗannan abubuwa guda bakwai ko takwas wanda na zaman tura faɗa ita kuma ta biyu wadda za ta shigo ko ta uku ko ta hudu wadda dai ita ce aka yi karin da ita tabbatar cewa akwai kalubale da tabbatar amma ta ba Allah a cikin waɗannan abubuwan iyaye zaman to su karfafa waɗannan abubuwan kar su dage akan cewa sai mara mata sai zamanto cikin garin namu sai cika da rashin aure abu na ƙarshe da zan yi shine cewa kwadaitarwa ya kamata mutum ya duba cewa tunda sunna ce ta annabawa da suka gabata kuma haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake haka sahabbai suke ya kamata mutane su dage su nemi kuɗi su nemi arziki sannan ya zamanto su zai wa iyaye da yawa damuwarsu domin akwai iyaye da yawa an kaje gidajensu cewa layi ga ina da 'ya'ya wani wani ba wanda yake zuwa wannan galiban samari ba sa sanin haka sai iya wanda suke zamanto suna da yayaye da yawa waɗanda za ka kaji gidan abokinka zai gaya maka irin wani wannan mu a kano ne in ka je ko a kaduna ko abuja abin ya zamanto ya yi bacin da ba haka saboda in suka zo wani lokaci zai ga kamar daga cikin gidan zu ne dabbobi suna lekoka saboda yawan 'ya'yan babu kuma kowa a kasa. saboda haka ya kamata kar mu taimaka wa irin wannan abin da ya faru a larabawa ya zamanto a cikin mutum ɗari ya zamanto 'yan mata a ce sittin ba kowa a tare da su arba'in ne ko talatin za su samu aure wannan gaskiya bai zamanto za mu iya yaɗa wata barna wannan aure da za a yi gobe ne Allah subhanahu ta'ala ya ba da zama za a karo musu Allah subhanahu wataala ya danna zuciyarsu ga na hafratuka da wannan fadakarwa da muka ji mai ta wato idan aka ce za a yi talakisin abubuwan gaskiya shi ma wata karbar tace mai zaman kanta karshe-karshen nan abinda malin ya faɗa sai tuno min da wani tahaddi da muka samu a nan iya cikin lungunmu nan nan lungunmu wanda da ya san lungunmu nan akwai wata daga cikin 'ya'yan mu don ubanta wanmu ne so ita kuma Allah ya sa irin matan nan ce mai barkwanci da alkali salisu da ya tabbatar da haka sai ta kalle mu ta ce kuna na a cikin lungu ga yara nan 'yan mata sun ki ba su samu miji ba dukkan nuku ku tsaya da mata ɗaiɗai kun ji ku ƙara aure ka za ka ce a ina 'yan mata suke ta ce gidan wani da wance da wance gidan wani wallahi da ta fara lissafa ta lissafo 'yan mata ɗaiɗai wajen guda goma sha tara wanda ni in ta a kawo da ni ba kawo su ba ba san da su ba da ta faɗa kun sai muga ashe abin haka ne sannan ina kyautu zaton wata uku ko hudu baya na je abuja muna cikin gwarin fa sai muka jizarci wata profesa wacce take take wannan university nan ta a da kan latin take a university to abuja to akwai sabuwar university ta makarar nan yanzu ne eh, tazkiya so a lokacin mu muka je mu sayar mata da idea ta zama vc ta wannan jami'ar ta tazkiya sai muke da take cewa ita ba ta so ta zama to ta ta wata abun nan a aikin yi DBC a zaka zaka zaka yanzu kuma ga matsayin ki a University Abuja ya kamata ki karba domin university ta farko ta mata zalla saboda alaƙa ki da addini da kuma discipline da kike da shi ake magana to a cikin da muke da ita sai take kwatanta mana da ta nan abuja mijinta ya rasu ta ina nan a abuja sai nake asana asasa islamiyya domin ya zamanto matan sun samu wayewa ta addini da kuma sanin abubuwan da ya dogara kansa akan addini tace wallahi a nan iya nan ɗan tsukun namu ta ce wallahi muna da 'yan mata da zawarawa sama da guda dubu biyu wa'inda ba su da aure wa'inda duk wanda ya ce musu kulle za a ce can ta ce ina da ɗa ɗana soja ne watansa uku da yin aure yana wari sai ya zo gida da niyyar ya gaishe ta ya kuma ɗanyi hutunsa na kwana hudu da ku ya koma yana zuwa to shi ma dan saboda tarbiya gashi soja amma sai zalunci masallaci lokacin sallah na yi zai je ya zauna in ya aka yi sallah ya zauna ya ta zikiri ko ya cika ina da katun qur'ani sai wani uba sai ya ganshi da ya tashi sai ya zo sai so kusa da shi sai ya ce ah, kai dan gidan wane ne sai ya ce ai ni dan gidan wane ne marigayi wane ya ce a ah, alhamdulillah alhamdulillah washe gari da uban zai zo masallacin sai ɗauko ya sai taho da ita yana zuwa shi ke sai suka gaisa sai ce zo da ya zo sai ce to ga yar uwarka nan su raka sun je ku fahimci juna da ita domin aura maka ita shi kuma riga ya yi aure ya ce da ya zo ya sai ce to alhamdulillah kaza kaza yi nuna uban babu wani abu to shi ba zai iya yarfar da abin da uban ya zo ya gaya masa ba don haka nan da ya koma gida sai ya ce wa mahaifiyar kinji kinji kinji ta ce ce ni ko yanzu bayan da ikon ƙara aure ko ni ba zan iya ci masa ba zan aure yarsa ba daga nan sai canja masallaci to kaga ashe akwai bukatuwar matasa da ko masu auren wanda ya samu iko da ya kara auren ba don komai ba don a kiyaye a ɗauke wancan hanni din da iyaye suke da shi kamar yadda malam ya kawo mana wajen 1995 96 ga maladan ya taba bani wani kasir har yanzu ina itibari da shi wani kasir wani shi wanda su abdurrahman fahani suka yi wani fitnatun nisa fitnatun nisa a ciki yake cewa saboda fitina da rashin aure da kuma irin yadda mata suka zamanto sun zama abin banza musamman a ƙasar faransa mace tana makwar za ta yi aiki a cikin airport so da haka ta ta gwammace da ta zauna idan ta tashi ba za ta fito daga airport da taho gida ba saboda dare yi gara ta kwana a airport don saboda ta san in ta taho akan hanya sai an mata wulaƙancin da ko kare ba zai ci ba tun 1994 wajen shekara 30 dora abu kenan malamin ban kasa ɗin har yanzu kasa ɗin yana nan so na kewa mu da shi abun nan eh, eh, eh, mai vasili ba mp ina nan da a zuwa ina jin daɗin wannan lakcocin cewa abuja haka ake ashe in ka fito daga matsatsin zuwa abin nan shi ma tashin hankali ne to dole su zauna saboda abusing kada a zo a yi abusing ɗinsu to ashe mu a cikin nan bai kamata mu bari irin wannan dokokin kuma yadda mana ya faɗa na maroko zan yi maganganu masu tarin albarka wanda yana da kyau mutane su saurara su ji ta kowane janibi janibin ita mace janibin ita uwar gida janibin wata aura janibin iyaye maza janibin iyaye mata kowannen mu ya zama to cewa yayi abin da yake daidai daidai da koyarwa addinin musulunci domin a samu society wanda yake nagarta kwarai da gaske Allah ya sa musu albarka ya ba su zuriya tayyiba saliha ku shaka babu ba na kasu bane a ce an miki an ƙara miki aure ba na kasu bane saboda haka nan balma girmama ki ne idan kika kalli wani bangara saboda haka nan dabi'ar ki da halayyar ki idan kika to cewar kin iya duriya da hakuri wayar da kan al'umma baki daya da su kansu yan matan kada da kuma matan da iyayen matan kada su ɗauki ɗabi'a irin ta boko ta irin wani turawa wanda cewa in an ƙara miki aure an tsane ki ne ko ba a sanki ba haka bane Allah Allah subhanahu wataala ya kaddara mana kuma ya yarda da haka ya shar'anta mana haka manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mun gani kuma da shi muke koyi dan haka nan wacce ta fiki daraja wa duka fiki daraja su ma an musu to haka an miki ba kaskanci bane Allah subhanahu wataala ya sa albarka ubangiji Allah ya saka wa malam dukkan mafificin alkhairi Allah ya nauyin mizan hasanatihi da wannan kalmomi da muka ji Allah ya sa wasu a mizan hasanatihi جواكم الله خيرا الله يسعدك saka da eh, a madadin kwamitin amintattu na wannan cibiya mai albarka ta cibiyar abdullahi bin abbas foundation suna muna mika godiyarmu ga malam bisa kurewar lokaci da kuma yadda malam ya yi ƙoƙari wajen gabatar da wannan lacca muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya a mizaninsa Allah ya saka masa da alkhairi ya shirya da dukkan ƴan uwansa ragowar malamai tare da ayyukan da suke gaban su amma bayan an nema kuma malam suka amsa suka sanya lokaci tare da ƙurewar lokacin da aka nemi su sa wannan lacca Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji daga gare su ah, kamar yadda sanarwa ta gabata ranar alhamis in Allah ya kai ni akwai laccar su da Yunus eh, Muhammad da kuma malam lawan abokar sarayen da malam ya shehu mai mota da malam kamisu na da baban awaf wanda ita ma za a yi ta a wannan masallaci mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin wannan aure da za a yi Allah madaukakin sarki ya bada zuriya ba. Allah ya haɗa kan su da ita wadda za ta shigo da wadda take gidan da kuma shi mai gidan Allah madaukakin sarki ya ƙara musu karuwar arziki da ƴaƴa na gari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu